الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نذكر أركان الصلاة أركان اللي تقوم عليها الصلاة نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أكراتم من الكتاب الدروس المهمة ينزكم زام أم بشروا كنن صلى وأن صلى تكي جنوا أكنسو نعم الركن الأول القيام مع القدرة لابد أن يقوم في الفريضة إلا إذا كان عاجز بالكلية أو يحصل له ألم شديد عندما يقوم ركني نفركو شيني تسيوا ما تكريانا دي إيكون تسيوا mutum ya yi sallah a tsaye don haka wajibi ne a kansa ya yi sallah a tsaye matukar yana da iko sai dai gajiyayye wanda ba zai taba iya tsayawa ba saboda rashin lafiya ko kuma a in ya tsaya ɗin zai samu zafi da raɗiɗi da ƙaruwan ciwo a jikinsa sai a ce wannan zai yi sallah a yadda zai iya أما nafila يصح أن يصلي جالسا وهو قادر على القيام لكن يأخذ نصف أجر القائم صلى النافلة كما باتفر الله با تو يا هلتا متن يصلى أزوني ya halatta ya sallah a zaune sai dai ya sani idan ya yi sallah a zaune to ladansa fa shine rabin mutumin da ya sallah a tsaye na'am الثاني تكبيرة الإحرام يعني قول الله أكبر rukuni na biyu shine kabbarar harama wato ya faɗi lafazin Allahu akbar نعم وقراءة الفاتحة لابد أن يقرأ الفاتحة كاملة مرتبة بكلماتها وآياتها وحركاتها وحروفها ركني نأكو شيني كراتون suratul fatiha dole ne mai sallah ya karanta fatiha da harufanta da kalmominta da yadda ake karanta ta tun da farkonta har ƙarshenta kuma zai yi wannan karatun fatihan ne a kowace raka'a sallan da ake ɓoye karatunta da sallan da ake bayyanawa ولا تسقط الفاتحة إلا إذا أدرك الإمام راكعا يكبر تكبيرة الإحرام ويركع وتسقط عنه الفاتحة بقول النبي عليه الصلاة والسلام to kuma karatun fatiha ba zai sauka a kansa ba sai a hali ɗaya tak halin a ce mamu ya zo ya samu limami yana ƙoƙarin yin sujjida sai ya kabbaransa sai ya bi shi ba tare da ya tsaya ya karanta fatiha ba wannan kuma an samu ne saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam a cikin hadisi na'am thumma ruku' sa'annan rukuni na gaba shine yin ruku'i da kuma ɗagowa daga ruku'i ثم السجود على sa'annan cikin rukunin sallah akwai yin sujjada akan gabbai guda bakwai su waɗannan gaɓai guda bakwai su ne goshi da hanci a tare su biyu sai kuma tafin hannu guda biyu sai kuma gwiwoyin kafa guda biyu sai kuma idanu ko kan yatsun kafa guda biyu thumma min as-sujud yana daga cikin rukunnan sallah dagowa daga sujjada al-jalsa aljalsa as-sajdatayn zama tsakanin sujjada guda biyu shi ma rukuni ne na sallah at-tartib la budda yurattib baina al-arkan sai kuma jeranta waɗannan ayyuka din dole a jeranta su a fara kamar yadda muka ambato su na'am wala bud min at-tuma'nina la bud yatma'in yani la yanqura as-salah bi sur'ah haka kuma cikin rukunan sallah dole sai an samu natsuwa a cikin sallah ba zai yi kaman ƙoton kurciya in yayi ruku'i ya dago da sauri in yayi sujjada ya dago a'a dole ya samu nutsuwa a cikin kowane rukuni na sallah yana daga cikin rukunan sallah yin tahiya na ƙarshe da kuma yin zama domin yin tahiyar wa nabi da kuma yin salati salati nan da ake kiransa salati irin na annabi ibrahim wato allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid har karshen sa mutum yi irin wannan shi ma rukuni ne na sallah da kuma yin sallama guda biyu a karshen sallah waɗannan su ne rukunin sallah Allah masani